To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuhu jama'a masu sauraron mu akan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a yau muna tare da babban bako a Shak Dalha da zai zauna muƙabala kwanaki da Shak Idris akan abin da za a zauna muƙabala da ba samu ayi wannan zama ba. to jama'a da yawa suna kishin wannan matsalar da za a zauna to tun da ba samu an zauna ba shi muka gaici shi dalha akan wannan same topic saboda yanzu gaskiya muna da matsalan wannan a ajiye batun ma muƙamalan gefe muna da matsalan wannan yaron shekara goma sha biyar sha shida da sauransu ne daga ashirin ya zuwa ƙasa ba kowa ya san sallah sake hannu a sallah ta halatta ko ba ta halatta ba rashin zama wannan mukabala ya kawo rudu a cikin al'umma matasa sosai shin topic ɗin da muka kawo yau ita ce shin sake hannu a sallah ta halatta ko dai ta halatta ba wasu suna ganin a san ba daidai ba ne wani ma yana ganin a sabon abu ma aka kawo cikin addini ita sake hannu. wani a wurin shi sabon abu aka kawo to alhamdulillahi shi muka samu ta bangaren izalan jos a wannan matsala ba ta bangaren izalan jos kaɗai ba za a samu a cikin ɗariku waɗanda suke yi za a samu a cikin shi'a waɗanda suke yi to amma a yanzu wanda aka ga suna yi sosai shine challenges to alhamdulillah shi muka samu babban malami da zai zauna wannan mukabala a ji hujjojin shi na sake hannu she ba samu ba to alhamdulillahi yau malam dana ba zai mana rowansa ba za mu ji a matsalar ita sake hannu a sallah ba shi ka rike hannu ba ka sake hannu ka yi sallah shin ta halatta ko dai bata halatta ba ko dai da waɗanda ke yi yanzu aka gane cewa haramun ne suka daina aka fara rike hannu ko dai a'a me ainihin sake hannu a sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu na'am eh. So bismillah Sheikh, muna tare da kai. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'du. ‘Yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina matukar farin ciki da Allah maɗaukacin sarki ya kawo mu wannan rana da Allah ya kaddari gani a wannan shafi na sarki zaki saboda ba da gudummawa ta ta addinin musulunci gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da ni. sannan kuma ina masa addu'a shi ma yadda yake ta kokarin yada addinin musulunci don mutane su fahimta Allah ya saka masa da alheri kuma Allah ya masa taimako biyu wannan tofik da ya nemi a yi magana a kai wannan tofik mun daɗe muna wayar da kan mutane a kai kuma mun daɗe muna gayyatar manya-manyan malamai da suke ganin abin bai inganta ba mu yi mukabala idris abdulaziz dokar tanki ba shi ne farkon wanda muka yi mukabala muka ne mu yi mukabala da shi akan wannan ba. Mm. Sama da shekara ashirin da biyar mun tattauna wannan matsala da Malam Muhammad bin Usman na Kano. Kuma mun yi shi a masallacin Syrian Mosque da ke Victoria Island a Lagos. Bayan haka kuma akwai manya-manyan maluma da suka sauki abin na ba su goron gayyata ta mukabala a bayyane. Allah bai sa sun amsa ba hmm. to sai kuma Allah ya kama lokacin da shi Idris Abdulaziz ya yi ambata waɗannan abubuwa a layin bidi'a hmm. muka kuma ba shi goron gayyata kuma ya amsa muka kuma je kuma Allah bai ba shi ikon zuwa ba to ba komai haka za a yi ta tafiya addini kenan hujjoji da muke da su akan sakin hannu a sallah a matsayinsa na sunna kuma addini hujjoji ne wanda wannan dan lokacin ba zai ba mu dama mu ambata su ba. Hujjoji ne waɗanda suke da ƙarfi a ƙarfin dalili hujjojin sakin hannu har sun fi hujjojin rikon hannu ƙarfi. Eh? Ƙwarai da gaske a ƙarfin dalili ga wanda yake so ya gane gaskiya hujjojin sakin hannu a hadisan manzon Allah sun fi hujjojin rikon hannu ƙarfi. Mm. bari in fara da ambata maka wasu abubuwa guda biyu na faɗi wannan ne ba wai don ina inkarin rikon hannu ba tun wajen mukabala ta da bin usman farkon jawabi na aka samu kasadin za a je ina cewa mu dama rikon hannu wajen mu mun yadda sunna ce ba mu inkari amma abin da muke inkari mutum ya ɗauka sakin hannu bai da dalili ko kuma bidi'a ne na kuma ba da goron gayyata kwarai kuma har yanzu ina bayarwa To farko dai idan abin da ya sa na ce dalilai na rikon hannu sun mafi na sakin hannu ƙarfi? Saboda duk wani hadisin da za ka kawo a kan maganar rikon hannu. To hadisi, hadisai guda biyu kaɗai ne suka tsira da inganci. Mm. Amma duk sauran hadisan ba su inganta ba. Ah, na ita na rikon hannun kenan. Barai da gaske, in ka cire biyu ɗin nan to su kaɗai ne suka inganta. hadisai guda biyu kuma shine hadisin wato sahalum da sa'ad wanda yake lamba na ɗari takwas da arba'in a cikin sahihul buhari shi sahalum da sa'ad abu hazim ne almajirinsa wanda ya karbi hadisin a hadisin wanda Imamul buhari shi kuma ya nakalto shi daga Imamu maliku bin anas asalin hadisin daga Imam Malik bin Anas Imam Buhari ya samu eh. a cikin kuma muwaɗa na Imam Malik ma inda Imam Buhari ya ciro wannan hadisin shine wada ruwayan anabi. yadda hadisin yake kuma gashi kamar haka kanan nasu umaruna an yada ar-rajulu yadahu al-yumna ala zira'i al-yusra fi salati ma'ana mutane sun kasance ana umurtansu mutum ya ɗora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu a cikin sallah shi ne kaɗai hadisin da imamul buhari ya kawo akan rikon hannu a cikin sahihul buhari shi kuma wannan hadisi in aka koma ga layin malamai babu inda sunan annabi ya fito a wannan hadisin tun daga farkonsa har ƙarshensa mm. babu shi mutane sun kasance ana umurtan su ana umurtan su wane ne ke umurtan ba a ce annabi ba ne ana umurtan su ɗora hannun dama akan hagu a cikin sallah ba inda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yake ba da wannan umarni kaji ɗaya amma malamai sai suka ce to tunda an ce mutane ana umurtan su to a ɗauka annabi ne yake ba da umarnin kawai a yarda da haka to kaga sai da aka yi tawili da maganan malamai kafin hadisin ya tabbata umarnin annabi ne amma gaba ɗaya daga hadisin tun daga farko har ƙarshe babu inda aka ce annabi ne ba da wannan umarni kaji ɗaya kenan eh. sannan na biyu kuma shi abu hazim ɗin almajirin sahalum da sa'ad wanda ya kawo wannan hadisin daga sahalum da sa'ad shi kuma sai yake cewa ba mu sani ba sai dai muna ganin ana ɗaukaka wannan hadisin ne kaga shi ma bai tabbatar ba kenan ya ce muna ganin ana ɗaukakawa ne bai ma ce ana ɗaukakawa zuwa ga annabi ba ya ce muna ganin ana ɗaukaka wannan hadisin ne saboda haka ibnu rajab al-hanbali a cikin sharhinsa na sahihul buhari mai suna fatahul bari da ya zo ya ce to wannan hadisin Malamai sun ce zato ne daga Abu Hazim amma babu wani dalilin da ya nuna cewa annabi ne yake umurtan mutanen nan. To amma mu a hakan mun yarda umarni ne na annabi amma ba za ka iya tabbatar da haka nan ba sai ka koma bayanin malamai. Don haka hadisi ne wanda yake da tawili babu inda ya sarraha cewa annabi ne ya bada umarnin. Shi ne fa mafi ingancin hadisin rikon hannu a duniya. Ka ji tawilin malamai a kansa. na biyu sai kuma hadisin wa ilimin hujarin wanda imam muslim ya ruwaito shi shi ma imam muslim ya ruwaito wannan hadisi shine anan ya bayyana karara cewa wa ilimin hujarin ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah hadisin ya nuna shi wa'il ya zo wajen annabi sau biyu domin shi wa'il ba mazaunin cikin madina ba ne yana zaune ne a can hadar al maut so lokacin da ya kawo ziyara wa annabi shi ne ya ruwaito cewa ya samu annabi sallallahu alaihi sallama ya ɗora hannun dama akan hagu to don haka kaga da wannan hadisi na wa'il bin hujar ne ya fito bolo-bolo da nassi wanda ya nuna an ga annabi ya ɗora hannun dama akan hagu to bayan waɗannan hadisai guda biyu duk wani hadisin da za a gaya maka annabawa su ne ɗora hannun dama akan hagu da ifi ne hadisin cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya ga wani ya dora hannun hagu akan dama ya daga ya mai da dama akan hagu da ifi ne duk sauran hadisai din ina tabbata maka ba su inganta ba eh. sai waɗannan guda biyu guda biyu din kuma ga abin da malamai suka ce farko dai na buhari ba inda sunan annabi ya fito fassarar malamai ne suka ce to a danganta shi ga annabi kuma a cikin malamai din kamar abubakar sairafi wanda yake shi babban malami ne a mashaba ta shafi'iyya ya ce a in an ce ana umurtan mutane in ba fito an faɗi suna annabi ba shi bai yarda daga annabi ba ne domin kuwa ai umarni ana iya samunsa daga annabi ko daga wani annabi to wannan kenan to amma a duk waɗannan jawabai da na yi ba ina inkarin rikon hannu ba ne rikon hannu idan kai kayi sunna to sai kuma su masu inkarin sakin hannu suna cewa babu wani hadisi da ya nuna annabi ya sake hannu ya yi sallah to ina mamakin su saboda dalilai kamar haka dalili na farko dai shine hadisin da muke faɗa na abu humaydi sa'idi hadisin abu humaydi sa'idi ƙarfinsu ya fi hadisin sahal da ke cikin buhari Ƙarfinsu ya fi hadisin wa'il bin hujjar da ke cikin muslim ah. domin shi hadisin abu humaydi sa'idi hadisi ne wanda yake mutawatiri imamul buhari ya kawo shi muwadda Imam maliku ya kawo a muwadda imam tirmidhi ya kawo nasa'i ya kawo abu daud ya kawo ahmad bin hanbal ya kawo bagawi ya kawo mustadrak na abu abdullahi al-hakim ya kawo so hadisi ne wanda ya karbu a ina. to shi abu humaid sa'idi yana zaune suna tattaunawa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mutum goma sai ya ce musu ni da kuke gani na dinnan na fi ku sanin yadda annabi ke sallah dukkansu wanda ke tattaunawa da su sahabbai ne su goma hmm. kaga shi ne da sha ɗaya kenan ko suka ce masa a'a dan me za ka faɗi haka baka fi mu yawan bin manzon Allah ba baka fi mu dadewa da annabi a matsayin sahabi ba hmm. ce eh haka ne amma na fi ku sanin yadda annabi ke sallah suka ce abu ka matsa ya ce a ba matsawa ba ne sai suka ce to tashi kai mana sallan annabi mu gani abu ya tashi ya kwatanta wa waɗannan sahabbai goma yadda annabi yake yin sallah sallallahu alaihi sallama tun daga farko har ƙarshe babu inda abu ya ɗauki hannun dama ya ɗora akan hagu hmm. kuma da ya kare sallan nan a haka sai ya ce wa sahabbai ɗinnan kun ga yadda na yi sallan nan suka ce eh ya ce haka annabi yake sallah suka ce gaskiyarka ne lalle kafi mu sanin sallan annabi to sahabbai goma sun gaskata sahabi ɗaya akan yadda annabi ke sallah ba inda ya ɗora hannun dama akan hagu to tambaya ta anan shine naji wani malami yana cewa ai wannan hadisin na abu humaid idan ka ce shine hadisin da za ka yi hujja da shi akan sallah ai wannan hadisin ba karatun tahiya sai dai dariya na ce Allah sarki karatu daban gane karatu daban wani profesa kuma sai na ji yana cewa ai hadisin abu humai ba karatun fatiha ai an ce ne fagra umma ta yassara min minhu na yi dariya na ce karatu daban gane karatu daban na ce amsa ga wanda ya ce hadisin abu da babu zaman tahiya kana ji na sarki zaki? jin ka sosai. Ya koma, ya koma sahihul Buhari. sahihul buhari imamul buhari da zai kawo wannan hadisin na abu humait a cikin sahihul buhari ka san a wani babu ya kawo ya kawo shi ne a babin koyar da zaman tahiya oho na'am to in shi yana ganin ba tahiya a cikin hadisin shi buhari kuma ya kawo shi ne a babin koyar da yadda ake me zaman tahiya na haka a wajen buhari hadisin ya karantar da tahiya to na'am yaushe za mu bar maganan wannan mutumin za mu bar maganan buhari mu ɗauki na wannan mutumin kana ganin mun yi haka mun yi hankali akwai matsala na'am sai kenan na biyu kuma idan ka koma cikin sunan na abu isa tirmizi mm. shi a cikin nassin hadisin kalmomin hadisin ma sai da ya kawo ya ce kaifiyatu julusihi tashahudi. yadda yake zamansa na tahiya a cikin kalmomin hadisin haka tirmizi ya kawo hadisin abu humayr din sannan imamul buhari kuma da zai kawo hadisin game da na faɗa ce babu kaifiyatu julusi fi litashahhudi a babin da imamul buhari ya kawo kenan dan haka in su ba su gane cewa akwai tahiya a wannan hadisin ba buhari ya gane akwai tahiya dan haka ma a babin tahiya ya kawo hadisin ɗaya kenan na biyu shi hadisin abu humaid a sa'idi duk wanda yake karatu da basira abu ɗaya ne kawai na magana abu humaid ya yi a cikin wannan hadisin hmm. ka san menene wannan shi ne kabbaran harma hmm. bayan kabbaran harma duk abin da abu humaid ya aikata a cikin hadisin ne yana karantar da yanayin aiki da gaɓoɓi ke yi a sallah ne Mm. saboda haka ai babu kabbara lokacin tashi babu kabbara lokacin zama babu kabbara babu kaza kaza duka tasbihat din nan duka Abu Umar bai kawo ba don abin da yake koyarwa sahabbai din nan aikin da gabobi ke yi to hannuwa suna daga cikin gabobi ko ba ta ciki suna ciki sosai to bai dora hannun dama akan hagu ba kuma za a ce Abu Humaid Sa'idi bai da hannu ne yana da shi inda a ce bai da hannuwa da an ruwaito mana to yana da hannuwa ba inda ya dora hannun dama akan hagu kuma ya yi sallan sahabbai goma suka gaskata shi hadisin da babu irinsa wajen inganci akan maganar rikon hannu ko sakin hannu sahabbai goma lokaci guda su yadda da abu su tabbatar da shi kuma abu humai da yake wannan sallah sallan wa yake koya masu sallan annabi sallan wa sallan annabi don ya ce kuntu a fazukum wani wuri kuma ana alamukum na fi ku sanin yadda annabi ke sallah ba yana koya masa sallarsa ne shi abu humair ba yana koyar da su sallan annabi ne kuma bayan ya koyar da su sallan annabi da wannan salo suka gani suka gaskata shi su goma ba inda ya ɗora hannun dama akan hagu to tunda bai ɗora hannun dama akan hagu ba sarki zaki ina hannuwa suke To. <laughs> Na'am. Suna nan a asalin su yadda suke. Suna nan suke Amma shi kamun ka ci eh, eh. Akwai mutane na magana cewa na ga wasu mallum mama na faɗa har wani ya cewa wai eh. ba ma ga ka duba ga zamantakewa ma misali wurin suna gaban Allah haka kuma sallah ya girmamawa hmm. eh, ka ka zubar da kanka bi ma'ana ka zo ka tsaya a matsayinka na bawa wasu da hmm. ka tsaya haka ma ya fi kanka hmm. da ka tsaya ka sake hannu kaga eh, kaga wannan wannan tunaninsu ne sarki zaki idan za mu faɗi wannan magana wanda ya mutu za a binne shi a kabari eh. ba shi ne zai je gaban Allah gaba ɗaya ba sosai to me yasa ba a daura masa hannu a kirje sai a miƙe su a gefe to kai babban tambaya na'am <laughs> ba zai je game da Allah bane shi na'am hmm. ai ba maganan ɗora hannun dama akan hagu shine tsoron Allah ba na'am eh abinda mutane da yawa ba su gane ba kenan ba shi bane ɗaya kenan saboda haka idan kuma mutum ya kawo wannan magana to zai kore maganan hadisin abu humai din nan ne da sahabbai goma har da shi goma sha ɗaya suka tabbatar hujja ta biyu hujja ta biyu mutum ne ya zo masallaci ya yi sallah a gaban annabi wannan shi ne ake kira hadisu almusi'u salatihi mm. wanda ya sallah a gaban annabi shi ma wannan hadisin mutawatir ne ya fi hadisan sahal na rikon hannu karfi ya fi na wahil karfi balle sauran hadisai masu rauni mm. shi ma mutawatir ne ya yi sallah har sau uku annabi yana ce masa je ka sake sallah ya je ya sake annabi ya ce je ka sake je ya sake har sau uku bayan ya yi sau uku ya ce masa je ka sake ba kai sallah ba sai ya ce wa annabi ina rantsuwa da wanda ya aiko ka manzo ba zan iya sallar da tafi wannan ba ka koya min sallah mm. annabi ya koyar da wannan mutumin sallah idan ka koma waya na hello kana ji na masha Allah muna jin ka sosai idan ka yi sallan nan kamar yadda na koyar da kai sallar ka ta yi in ka rage wani abu ka rage a sallar ka oh, oh, oh, abin da zai baka sha'awa shi sallar da sallar da annabi ya koyar da shi sarki zaki kwata kwata eh. kana ji na ko sallar da annabi ya koyar da shi sallar da annabi ya koyar da musiu salatihi babu inda annabi ya ce masa dora hannun dama akan hagu kuma waye koyar da wannan sallah din annabi ne kuma duk sun karo da wannan hadisin mm. jama'a ku yi hakuri network din ah, malam dalha zai gyara ya dawo yanzu ku yi hakuri jama'a mu yi hakuri zai gyara Eh, na ga rubuce-rubuce da kowa ya samu hakuri za mu bude layi za mu bude layi kai da kake da tambaya tsaka kai tambayanka kuma kai tambayanka tsakaninka da Allah kake tambayanka na da zai kawo matsala eh za mu bude layin Allah yadda cikin eh, karatun malam ɗalha ba inda ya nuna cewa rike hannu haramun ne a'a yana nufin cewa wai hujjojin sake hannu ya fi hujjojin rike hannu ƙarfi abinda ya ce kenan bai ce sake hannu eh, rike hannu haramun ba ne a yana da matsala ne ga masu haramtar da a eh, sunan shi nan sake hannu masu nuna wannan sake hannu bid'a ce ko menene abin da yake nunawa kenan shi yasa jama'a mu yi hakuri har ya dawo yanzu ku yi hakuri Aha, masha Allah, Shek ya dawo, ku yi hakuri. Eh. To, masha Allah, to, Shek muna tare da kai. To, saboda haka, kaga abu humai abin nan hadisin almusiu salatihi eh annabi ne ya koya masa sallah hadisi ne mutawatiri eh. tun daga farkon koyarwa har karshe annabi ya koyar da shi sallah ba inda ya umarce shi ya ɗora hannun dama akan hagu kuma ya masa in kai sallar nan kamar yadda na koya maka sallar ka ta cika hmm. abin da ka rage a nan kuma ka rage a sallar ka ba inda ya ce masa ɗora hannun dama akan hagu to kana tsammanin in dai ɗora hannun dama akan hagu shine yake nuna ingancin sallah annabi zai ce wa mutum bai yi sallah mai kyau ba har sau uku mutum ya zo ya ce koya min kai zaton annabi zai koya masa sallah tauyayye wanda ba ta cika ah, Allah kiyaye na'am saboda haka annabi bai yi haka nan ba sannan kuma a cikin hadisin Abu Humaid da na gaya maka a baya hmm. cikin almajirai sahabban annabi fa da suke zaune a gaban Abu Humaid lokacin da ya ce ya fi sa sanin sallar annabi har da shi sahal ibn sa'ad wanda aka samu hadisin da ke cikin buhari yana daga cikin sahabbai da ke gurin akwai sahal ibn sa'ad akwai muhammad bin maslama da manyan manyan sahabbai duk a gaban su abu da ya tashi ya sallar nan bai ɗora hannun dama akan hagu ba dukansu suka gaskata shi har sahal ibn sa'ad din bai ce masa a ka manta ɗora hannun dama akan hagu ba ba wani sahabin da ya tunatar da shi wannan suka ce haka annabi ke sallah to yanzu idan na sallah na irin sallan nan na abu humaid ko kuma na sallah ta kamar sallan nan na musi'u Salatu da annabi ya koyar da shi ban ɗora hannun dama akan hagu ba waye isa a duniya ya ce sallah ta bata cika ba a san babu tunda annabi ya tabbatar da haka babu to saboda haka kuma waɗannan hadisai da nake magana akan su karfin su ba za ka kwatanta su da hadisin da ke magana akan rikon hannu ba mm. ba za ka kwatanta su ba su mutawatirai ne suna da ƙarfin inganci fiye da yadda duk kake tsammani amma duk da haka muna faɗin wannan ba wai muna faɗin wannan don muna kyamar rikon hannu ba duk wanda ya ce muka muna kyamar rikon hannu masharranci ne kawai amma abin da muke so hmm. a bar mutane a kan fahimta wanda suke da shi hmm. bayan wannan kuma in gana bukatar in kara maka wata hujja sai in kara maka hujja da hadisin umamatu binti zainab binti rasulillah sallallahu alaihi wasallam bismillah shek umamatu binti zainab binti rasulillah ji kanyan manzan Allah ce yar zainab yar manzan Allah Allah ya kara yadda da su amin umama wato ta aure mijinta shine abul as al-laqit to sun haifi diya wacce ake kira zainab zainab din nan wato sun haifi diya wacce ake kiranta kai sore umama wato ita zainab yar manzan Allah na haka kenan ita umama jikanya ce ta annabi to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauke ta kamar yadda imamu buhari ya kawo hadisin muslim ya kawo hadisin da sauran malamai ya ɗauke ta sarki zaki tana jaririya ko in ce tana yar karmar yarinya ya dora ta a kan kafaɗarsa ya yi limancin sallan farilla sahabbai suna tare da shi aka ce idan ya yi sujuda sai ya ajiye ta in zai tashi daga sujuda sai ya ɗauke ta ya ɗora ta akan kafadarsa to sarki zaki tunda addinin musulunci na masu hankali ne kana ganin annabi lokacin da ya ɗora wannan jikan ya tasa akan kafada bai rike ta ba ya zo ya rike hannun dama kan hagu ne a dole zai rike ta to in ya rike ta da hannu ɗaya to ina magana ɗora hannun dama kan hagu a wannan sallah mm. ina yake tambayar da nake kenan Na'am. idan kuma ɗora hannun dama akan hagu shi kadai aka sani a sallah me yasa annabi ya saba ya rike umamatu ba cewa aka yi taje za ta fada rijiya ko za ta fada wuta ko tana wani kuka ko tana cikin hadari ba ya dauke ta ne kawai kuma sallar da ya sallan farilla ne to idan mutum ya yarda cewa annabi ya rike umama da hannunsa ko dai hannunsa na dama ko hannunsa na hagu kaga kenan bai dora ba kenan to idan mutum ya yadda kuma annabi bai ɗora hannun dama akan hagu ba in ka ce to ai da ya rike ta da hannun dama ya ɗora hannun hagun akan kirjinsa sai mu ce ka kama na hadisi guda ɗaya da aka rawaito wannan magana hmm. in ba ka da shi ka gaba ka da hujja in ka ce ya rike ta da hannun hagu ne sai ya ɗora hannun dama kaɗai akan kirjinsa sai mu ce kama na inda aka rawaito haka in ba ka da shi ba ka da hujja mu dai mun san ya rike ta ya ɗora ta akan kafaɗa ya rike ta tana yar karma to kaga wannan hadisin ma ya nuna annabi ya yi sallah bai ɗora hannun dama akan hagu ba shi ma hadisi ne mai matukar ƙarfi dan yana buhari yana muslim kaga muttafaqun alaihi kenan Sane yana cikin sunan yana cikin masanit, yana cikin su abun nan na mustadrak na abu abdullahi al-hakim duk inda nake gaya maka dinnan hadisi da ba su da shakku halatta ba hmm. bid'a ne. shi ma sunna ne cikin sunnonin annabi hmm. muka kuma yarda da cewa tunda an samu hadisai na rikon hannu duk da ƙarfinsu bai kai na sakin hannu ba amma mun gamsu cewa rikon hannu ma suna ne wanda kai yayi hmm. to inda muke dambarwa da mutane shine so suke mu tabbatar da rikon hannun kuma mu eh. ce sakin hannu bai inganta ba su kuma zo su tabbatar mana rashin ingancin tsoro ya hana su zuwa Tsoro ne mana. Na'am. Mm. Yes, ba su da hujja mm. Network na damun shayi, ku yi hakuri. Shayi wasu wuri amma bin umarnin iyaye kuma yana da kyau, saboda <laughs> bari shayi ya dawo. to jama'a ku yi hakuri a takaice abin da shek talha yake nunawa sake hannu a sallah ba bid'a ba ce ba bid'a ba ce inda ma wa ita ce ma abin da aka fara sannan aka dawo ma rike hannu su ba sa inkarin ita rika hannu kuma sake hannu ba bidiya ba ce alhamdulillahi kamun ya dawo za mu yi masa wata tambaya kai allah ya dashe mu budu layi jama'a ku kuri ina da mura sosai eh, ina da mura sosai jiya ma shida na je asibiti akan wannan aha masha Allah shek alha ya dawo Barki zai ce sai a yi haƙuri network ɗin ne. Eh, masha Allah shek. Aha. Wato, a takaice saka hannu ba bidi'a ba ce. A ke maganin bidi'a. Hmm. Bari gaya maka wani, bari karasa maka da wani asar guda ɗaya. Eh, shayi, kamun ka karasa, ka yi magana, ka ce an ji tsoro zuwa. Eh. kuma mun san cewa bin umarnin iyaye yana da kyau, saboda ya ce kamar shi yana. Eh. eh mun ji wai maman shi ne tana shiga yanzu a'a to ai eh, sarki zaki kana ji na'am abin da ya sa ba mu yadda cewa mahaifiyarsa ce ta hana shi zuwa ba eh. kafin ya faɗi hujja ta ƙarshe cewa mahaifiyarsa ce ta hana shi zuwa ya gaya duniya cewa shi ba zai je ba ya ce farko sai mun zo gidansa muka ce ba za mu zo ba kuma mun faɗi hujjojinmu na rashin zuwa na biyu kuma sai ya zo ya ce to ita mukabalan nan dole in za a yi ta eh. sai dai mu zo mu yi ta magana ta hayaniya na ce a'a a baka lokacin ka kai ta maganan ka nima a bani lokaci na in yi magana na ya ce shi bai yarda ba eh. na uku kuma ya ce ai yana jin tsoro kada ya zo yan ɗarika suna jin haushin su su kama shi su yi masa illa na'am mm. to duk lokacin ina hujjan mahaifiyarsa ce ta hana shi zuwa wato ya kawo hujjoji daban-daban da abu dama ya yi ta faɗin dalilai na ba zai zo ba sannan kuma babban ƙaryar da ya mun ma akwai ranar da ya yi dariya eh. ya ya gayyato malamai su ba mu su mana semina ne ko su mana workshop saboda mun ce mun janye mukabalan dan shi bai zaton za a yi ba ni kuma ban taba ce mutum zan yi mukabala da shi na fasa ba komi iliminsa Allahu akbar hmm. don haka sai na ce ƙarya kake mana ba inda na janye ni na gayyace ka mukabala kuma mukabala tana nan kuma zan zo sannan kuma na biyar eh. a lokacin da muke mukabalan ya tura masu ɗaukan karatuttukansa da hotunansa ah, sun je har wajen mukabalan kwarai da gaske ka faɗa wa kowa suka je suka samu 'yan midiya ɗinmu suka ce sun zo ne za su ɗauki karatun 'yan midiya ɗinmu suna da ladabi da biyayya suka ce to bari su zo su same mu suka suka same ni na ce a a gaya masa cewa mu Idris Abdulaziz muke so a nan ayi mukabala ba ɗan midiya ɗinsa ba amma idan maganan karatu ne yadda yake samun karatuttukan mu ba tare da 'yan midiyansa sun zo sun ɗauka ba to wannan ma idan muka yi za a iya tura masa inda duk abin da yake so ko harafi ba za a share ba zai gani na'am so saboda haka shi baya jin tsoron rayuwar 'yan midiyansa in hadari ne sai tsoron kansa a rayuwar kansa shi kaɗai na akwai saboda haka batun mahaifiyarsa ce ta hana shi zuwa mu ba mu yadda cewa mahaifiyarsa bane dama tun kafin ya kawo hujjan cewa mahaifiyarsa ce ta hana shi zuwa yayi ta faɗin dalilai da yake sulalewa har yake cewa almajiransa a wani wazan sai yanzu ku idan na ce muku zan je wajen za ku banni in je a a ya faɗi wannan ai to lokacin ina maganan uwar tasa ce ta hana shi mm. yace ni mahaukaci ne da zan je wurin mm. to kaga kenan yanzu yana so ya gaya duniya mahaifiyarsa ce ta hana shi dan a ce yayi biyayya wa mahaifiyarsa ce to ni a iya sani na a matsayinta na dattijiya in dai zai iya bin umarninta ta hana shi zuwa wajen mukabalar nan ya hannu dan yana bin umarnin mahaifiyarsa to na san kalmomin da yake faɗi akan mutane ma ba ra'ayinta bane me yasa bai mata biyayya a can ba me yasa bai mata biyayya a can ba saboda haka mu ba mu yarda cewa mahaifin ba ka tuna ya faɗi haka ya ce bai karbi takardar mukabalan ba eh, ko ka tuna ya faɗi haka amma kuma da bai karbi takardar mukabalan ba kuma sai ya ce kuma takardar ba ta da tofik to baka karba ba ya kai kasan ba ta da tofik hmm. To saboda haka gudu yake yi ba zai iya mukabalan ba kuma wallahi ba wai ina cin mutuncinsa ba don ni ban iya zagi ba hmm. sarki zaki Idris Abdulaziz yana cikin matsala ya yi magana a kan cewa ranar sallar idi oh network network jama shi da mu ta haƙuri haka da network ɗin malam dalha jama ku yi haƙuri har mu samu mu gyara network ɗin malam dalha ah. haka za mu ta gwagwarmayawa ka ajiya amina ahmad allah taimake ki sanda zuwa akan facebook ahmad sa'ad ko sa'adu na mawa ya ce haramun ne wai dama wa ya ce haramun ne to Masha To, muna tare da kai. Wallahi sai a yi hakuri. To, saboda haka, batun cewa mahaifiyarsa ce ta hana shi zuwa, ai ma ya ga almajiransa tun kafin ya ce mahaifiyarsa, ya ce in na ce muku zan je wajen ko za ku yarda. Mm. Za ku bar ni ni mahaukaci ne da zan je. Mm. To, kaga tsakani da Allah ko zagi ba mu da tunanin za mu yi wa Malam Idris in ya zo wajen mukabalar mu. amma za mu gaya masa hujjoji ne kuma ita hujjar nan idan muka faɗa ba dole sai ya yarda da ita ba hmm. daga inda zaka gane yana son ya kawo tangarda ai malaman duniya suna mukabala ga mukabalan da su dr didar suka yi su shek didar suka yi allah ya ji kansu su zakir naik da kiristoci ana ba da format na mukabala a ba da lokaci ka yi jawabanka ya ce a ba mu da ilimi zai ba mu lokaci bai ta karya to Tunda da shi ne muke mukabala da shi mun yi rashin ilimi shi ya zai faɗi ilimi ba shi ya ci mukabala ba a sosai mutane kana kana son su fahimta ne to saboda haka tun daga farko in kun lura yana kokarin gujewa mukabalan ne yana kakkaucewa batun mahaifiyar da ta hana ci ba gaskiya bane ga famulan mukabalan da ya tashi ma shekara da shekaru da ake yi kamar malam Musa Yusuf Asad da sunna da Sheikh Man Dayar da sauransu kana inda mhm. kake kana gidanka ne shi ma gidansa kawai shi a media kamar kan da muke maganar nan yana ba da hujja kana ba da hujja wannan babu wani tsaro cikin gidanka ne ma kana da tsaro ashe ka fito ka zo wani wuri ba to ai abinda abinda ba zai yadda ba shi mm. kana ji shine yanzu idan aka ce an shirya lokaci in zai yadda kuma yanzu ma na ba shi goron gayyata ka hada mana mukabala da shi idan aka ce an ba da lokaci zai yi minti goma yana jawabi ni ma zan yi minti goma ina jawabi to ba zan iya bari na in yi minti goma na lami lafiya ba ko da ni na bar shi yayi nashi saboda duk lokacin da zaka faɗi hujjan da mutane za su fahimta sai yayi interruption wannan kenan kan streamer eh. ne kaga in eh. kare maganan san ka kare naka in kana in kana cikin maganan ka ko da shi yana so yi magana za a iya sa shi mute maganan sa ba za a ji ta ba eh haka to in yana nashi kai ma za sa ko da zan yi magana eh, ko da eh. magana ba mai ji shi na shi kawai eh, to kaga in yana iyawa bismillah masha Allah to ana goron gayyata insha Allah insha Allah Sheikh Idris Abdul Aziz goron gayyata akan wannan dai matsala da Sheikh Dalha ya kawo mana dan kaɗan Sheikh Dalha ya nuna cewa wannan matsala in za a ba shi dama lokacin da muka ba shi nan ta yi kaɗan to za ba shi dama wannan matsala tana da reshi ne babba amma kaɗan ya kawo muna cikin nan to tambaya ta ƙarshe da za mu yi wannan eh. tambaya kurishe mun saka hoton shi saboda za mu cire yana da muhimmanci sosai kuri za mu saka hoton shi dr idris abdulaziz eh, eh. na malam ɗarha akwai tambaya ta ƙarshe akwai wata sabuwar akidar da aka kawo yanzu eh. idrisiya wannan akida an bude ta ne ah, a sunan shi nan shekara da ta wuce saboda yau muna cikin 2024 eh. to 2023 eh. mm. ah, to kungiyar nan ta kawo wasu ababa daban-daban da yawa kamar ɗaya a ciki shine kana ganin limami yana sallah amma mabiya in sallah yana kutuba kutuban juma ke eh. ka duba eh. sallah a cikin kutuba wanda suka zo su bi shi sallah suna magana eh. a haya tambaye su question su shi amsa da sauransu da kuma kana imami yana cikin kutuba ya saka audio video ya ce ku ji abinda wannan ya faɗa cikin audio shi ko dai a akidar tana cikin sunna ne ko kuma a'a tana cikin izala ne ko dai a'a akida ce wanda take da zaman kanta ba ta eh, eh, izala ko ta sunna ba tana nan zaman kanta a zaman bidi'a ce to wannan abin da yake yi a lokacin da yake hutuba eh. wato wani abu ne sabo wanda babu shi a addinin musulunci Maza Allah sallallahu Alaihi sallama ya yi kutubobi a masallatan Juma'a da masallatan Idi. Amma annabi sallallahu Alaihi sallama saboda ya nuna mana muhimmancin sauraron kutuba a lokacin da ake yi, hmm. ya ce idan ka ce wa ɗan uwanka an sit wato ka ce wa ɗan uwanka yi shiru ko watakila ɗan uwanka yana magana da wani kenan. Eh. sai ka ce masa yi shiru kaga cewa mutum yi shiru don ya saurari hudu ba umarni ne da abu mai kyau ko ba mai kyau ba abu mai kyau ne to annabi ya ce in kai haka nan ba kalla gauta, ka yi lagau a ba da umarni ne da abu mai kyau a lokacin da ake hudu ba annabi ya ce ka yi lagau ka yi barna a wata ruwaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ka da juma'a mm. to idan ka ba da umarni wa mutum ya yi shiru don ya saurari hudu ba ma a lokacin da ake hudu ba barna ce to ina kuma ka nemi a baka labarin batanci akan wani mutumin da baya wurin mm. ai ai Idris da da waɗanda ke tare da su abun tausayi ne mm. ka ce wa mutum yi shiru don mu saurari hudu ba na ce ka yi barna to ina kuma ga wanda yake nema a bashi wani mummunan labari akan wani yana cikin hudu ba ya saurara ya ce me kace Eh. yawa sai suka yi kaza sai suka yi kaza labari na batanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku kamun labarin batancin kowa cikin ku ina son gan ku cikin tsafta shi kuma sai ya dauki muhimmin lokaci da ake kuduba mala'iku suke nema mutane gafara yake so a bashi labarin karyace karyace da gulmace gulmace hmm. dan ya samu ya bata mutane abinda Idris yake yi ko kai ba za ka ce masa bid'a ba ba musulunci bane gaba daya domin sun an yarda abu musulunci ne ake ce masa bidiya amma wannan ba tasa ba ta musulunci ba ne mm, mm. ba ta musulunci ba ne ai abin bai kai matsayin bidiya ba ma domin ba shi da wani magabaci guda ɗaya a cikin malamai na dukkan ɗarikokin addini wanda ya yi wannan mm. na biyu kuma ka zo ka sa kaset ai abin da za ka duba sarki zaki wai shin kaset ɗin da aka sa ma tukunna eh. yana koyar da haɗin kai ne yana koyar da son juna ne yana koyar da tsare mutuncin juna ne ko kasar ne na batanci na batanci ne to kaga ina kai ina lokacin da kake ba da kai ma ya kamata ka yi wa kanka wa'azi ka ji tsoron Allah sai ka kawo tallan bata wasu jama'a kuma ka ce a lokacin huduban ne zaka sa wallahi tallahi Idris da mutanensa abin tausayi ne mm. babu wani dalili da aka baka dama ka yi magana a lokacin da liman yake hudu ba liman yana iya magana da mutane amma ba akan abin da ya shafi batanci ba sannan amma ka zo kana kokarin aka maka labarin gulmace gulmace mm. shin gulma ko ba lokacin hudu ba ba mai kyau ne saboda haka matsalar malam idris akan maganar hudu basa ta juma'a muninta ya kai muni sai dai mu masa addu'a Allah ya ganar da shi su ma na kusa da shi Allah ya ganar da su amma wannan abin da yake ba hudu ba bace kuma ko da kasar ɗin da yake sawa kalmomi ne na gyara ko masu kyawu to abin da aka wajabta masa shine shin mai kasar ɗin ne yake hudubar ko shine hudubar mai hudubar din wane ne khadif din na'am wane ne khadif din khadif din mai hudubar ne mai kasar ɗin da ake jin muryarsa ne wanda bai san ma an sa ba mm. ko shi da yake zaune a matsayinsa na liman mm. lokacin da aka san mai kuduba yake tsayawa lokaci ɗaya ne a sallar juma'a shine lokacin da ya kudubarsa na farko ya zauna ɗan lokaci sai ya tashi ya na biyu to ku tambayi idris komawa gefe da yake sauraron maganar wani a kaset ɗin shi kuma me dalilinsa akan wannan tunda shi ya ce baya bin abu sai da dalili ya kawo dalilinsa akan wannan hmm. saboda haka abinda idris yake yi ban iya ce masa ma huɗuba ne ba ka'idar musulunci ba ne ban ke ce masa ma bidi'a ne ba ka'idar musulunci ba to amma dan haka wannan abin tausayi ne in aka yi haka shi kaɗai ne da wa'anda suka yi magana a cikin sallan lokaci sallan su ya bata ko dai a'a duk ya bata sallan jama'an da ke bin sa ai ai dan hudu ban liman bai yi ba ba ku da sallah eh kwarai da gaske idan liman bai karanta fatiha da kyau ba eh. ba a karbi sallan liman ba dan wa fatiha ko ya kasa yi ruku'i da kyau ina sallah Wa ya ce muku ku je wajen irin wannan kadibi din ai da ya kamata mutanen da ke tare da Idris su ce masa to kai malam Idris in dai ya halatta ka zo kana neman gulmace gulmace a bakin waɗanda ke masallaci lokacin da kake hudu ba to ka ba mu hadisi inda annabi ya taɓa yin haka ko ka ba mu hadisi inda sayyidina abubakar ya taɓa yin haka ko umar ko usmanu ko aliyu allah ya kara musu yadda ko ka ba mu kasar inda aka gani daga sahabbai sun taɓa yin haka hmm. sun zo hudu ba ne a masallaci a lokacinsu ba a saɓani ne a lokacinsu ba a samun barna ne mutane ba sa barna amma idan suka zo za su yi wa'azi sai ce ma balu akawam yaf'aluna kaza wa kaza hmm. amma ka zo ka zauna kana hudu ba ka ce to yau hudu ban mu kai fa za ka zo ka ce hudu ban mu akan wani ah, kai kwarai da gaske hudu ban mu akan izala jos kudubin mu akan izala kaduna kudubin mu akan yan ɗarika kudubin mu akan gwamnatin jihar bauchi wannan wani irin jahilci ne wannan na'am ai maganar ilimi a wannan babu ai saboda haka shi idris abun tausayi ne mm. waɗanda ke bibiye da shi wallahi su ma abin tausayi ne mm. shi za ka ga na matsa mu dan tattauna da shi watakila ya gane mm. ni ba ina nufin in tattauna da shi dan in ci mutuncinsa ba ne amma ni na san akwai iladon abubuwan da shi bai gane ba yanzu misali ya zo ya ce wa mutane lokacin da sallar idi ya daidai da ranar juma'a hmm. ya tara waɗannan taron mutanen nashi yara ya ce wai shi idan ya yi sallar asbahi yau ba zai tashi ba sai la'asar <laughs> kaga ya soke musu sallar juma'a hmm. ya kuma soke musu sallar azahar ya eh yace ba za ka yi juma'a ba babu wani kutub na zamani ma da ya faɗi wannan in ka ce masa zan yanka ka in baka kawo wurin ba ba zai kawo ba ah to ya kawo mana ba shi da inda ya samu wannan ittifakin malamai eh. shine har idan ba za ka yi sallar juma'a ba in idi ya zo ranar juma'a hmm. shine an yi maka rangwame amma rangwamen nan da aka yi maka shine za ka yi sallan azahar a madadin juma'a nan kuma ba a maka rangwame ba ɗaya na biyu kuma idan kai liman ne ka san shi baya tafiya baya tunanin jama'a tunda jama'a nasa wasu local champion ne da suke surrounding ɗinsa mm. idan kana da hankali kai limami ne shi ba liman ba ne limami to ya ɗauka duk mutanensa sun samu sallar idi ranar ai wani uzuri ya hana shi sallar idi ko na'am to saboda haka idan yanzu wanda uzuri ya hana shi sallar idin nan in ya zo juma'a bai same ka ba to me kai masa kenan illa kenan to ke sa malamai suka ce shi ko limami ko ya yi sallar idi dolansa ne ya je sallar juma'a saboda waɗanda ba samu juma'a ba zo samu juma'a bayansa hmm. to duk waɗannan bai gane ba hmm. sai ya rika fara dalili ba ta inda ya kamata ya sara ba yana magana bai gane ba don haka idris yana da nashi matsaloli wanda muke fata allah ya fahimtar da shi duk zage-zagen nan da yake yi ba fa zai hana mu abin da muke yi ba yanzu misali maganar sadal da kabdun nan da kake tambaya ta ka ga wani littafi a hannu na yanzu da muke magana da kai a Zariya nake eh ka ga wannan littafin na rubuta shi ne yau din nan ake kammala bugawa akan rigimar sadal da kabdu kuma na rubuta shi kuma zan kaddamar da shi Masha Allah! saboda abin yana damuna a rika sa mu rigingimu a tsakaninmu akan wannan Mala in za a mu ma mu samu ɗaya a cikin a za ku samu ba wata wahala in Allah da duk yadda kuke so fiye da ɗaya ma za mu ba ku ai so muke dama ya yaɗu a duniya mun gode Allah ya saka da alheri mun yi rubutu da larabci kuma yanzu haka mun yi processing muna fassara shi zuwa turanci da harshen Hausa alhamdulillah alhamdulillah insha Allah ta'ala mun gode sannan shayi wato ah, shawara ta karshe kamin mu bude layi bima eh. wanda almajiransa da ke bin shi sallah wannan hutuban da suka yi wato ranko ya kama su kenan eh kwarai da gaske to ai ba su da wani dalili akan wannan ka gane ko annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun yanzu hmm. wannan abin da suka kirkiro suka kawo na sauraron kasa lokacin huduba ana huduba fa eh. yasa kasa wai a saurara ko kuma yana huduba ya rika tambayar labarin gulmace gulmace ai sabon abu ne wanda babu shi a musulunci hmm. annabi bai yi ba ba inda in ya ce min lokacin annabi babu kaset to ai akwai kunnuwa akwai bakuna gulman wa gulman wa annabi yayi na'am jama'a ku yi hakuri tashi lokacin da yake hudu ba shi abin da ya hudu bace kawai to shi da yake karban gulmace gulmace ya soki yan ɗarika ya soki 'yan izala ya soki 'yan shi'a ya soki 'yan salafiya ya soki gwamnati wannan gulmace-gulmacen da yake karba da a ce ɗalibansa za su kare sai ce malam ka mana hadisi wanda ya nuna irin wannan hutuba ta dace kake din annabi ya tame shi da wani amma abin da ke faruwa ba sa tuhumarsa shi yasa yake ta yin abubuwan da yake yi na haka ina tabbata maka sarki zaki matsalolin malam idris wato yana afkar da mutane cikin fitina kuma wani abin da ke da ban mamaki shi yana cewa shi ne yake da awa zuwa ga tauhidi to wanda eh. yake da tauhidi kamar yadda yake faɗa akwai wanda yake jin tsoro ne banda Allah ya aka yi muka kira shi mukabala yake zuwa mm. ina tauhidin bai dogara da Allah bane kenan na'am sannan kuma kwanan nan da aka zo aka ce za a kama bafa hotoro za a tuhume shi sai ga idris abdulaziz ba kunya ba tsoron allah yana cewa ya san bafa hotoro ko duk yan ɗarikan kano suka taru zai je to kai yan izalar najeriya ba su taru ba kaki zuwa shi ne za ka tura shi shi <laughs> ya ce ko an cire inyas daga kabari zai je to kai kuma ba Na'am, haka ne, haka ne, na abun haka. To ya aka yi kai baka zama jarumi ka zo ba, ‘yan izala yaran ‘yan izala ne suka zo ka kasa zuwa. Amma shi kana cewa zai je ko so aka tara me yasa kai baka zo ba? Na'am ka tura ƙeyar shi kai baka zuwa kenan. <laughs> To saboda haka ishu din Malam Idris sarki zaki sai mu yi ta masa addu'a kuma wallahi wallahi kaga tunda na je mu yi mukabala bai zo ba eh. na yi shiru ban ce masa komai ba ba fa na bar shi bane mm. a'a ba fa na bar shi bane ai mu so muke sai ya gyaru ya zama kaman kowa insha Allah kuma ba kira yake akan tauhidi ba shi munaffar ne koran mutane yake yi ba kokarin mutane su gane ba duk wanda yake son mutane su gane shi yasa na ce masa bai da uslubi mm. kirka zagi wai uslubin banza waye uslubi kuma addini ne don mm. Allah ya ce wa annabi kai kira zuwa ga ubangijinka da hikima mm. da kuma wa'azi mai kyau me yasa Allah ya ce wal mau'izatul hasana hasana din ba ta da muhalli alqur'ani to saboda haka yanzu idan ni zan yi kira gare ka sarki zaki sai na ci mutuncinka kuma in kira ka a san ba zan zo ba in za ka kira ni zuwa ga addini sai ka ci mutunci na ka kira ni a san ba za ka zo ba yahudawa suka zo suka samu annabi suka ce annabi assalamu alaika ya muhammad allah ya kashe ka annabi aisha tana tare da annabi ta ce wa alaikum assawmu wa assamu wa la'ana mm. Allah ya kashe ku Allah ya tsine muku annabi ya ce mata ma hadhihi ya aisha ma hadha ya aisha Mm. ta ce ya ce kai me wannan ya yi kike faɗa masa ka. ta ce baka ji abin da suka fadi ba sai ya ce mata na ba su ansa ai ya ce mata Aisha ma sahabar rifku shay'an illa zanahu wa man tuzi arifku fi shay'in illa shana ya ce babu wani abu da za a ya sa rangwame ba sai rangwame ya masa kyau ya masa kwalliya duk abin da aka ce da rangwame zai bata shi mm. kar ki sake haka inna allaha rafiqun yuhibbu rifka fi kulli shay mm. Allah mai rangwantawa ne yana son rangwanci kan komai tsanantawa ba addini ba ne hmm. saboda haka zan yi kira akan tauhidi ba tare da na tsananta ma wanda nake ganin bai gane ba so nake ya gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ta'ifa sun jajjefe shi aka yi masa raunuka kisa ce tabbatacciya aka ce masa to yanzu ya za ka yi mala'ikan duwatsu ya ce in ka yadda Allah ya bashi izini ya zufe yanzu ya ce a'a Allah ka shirya da mutane na ba su gane ba ne yace inna ma bu'isu rahmatan anan, an aiko ni ne dan tausayi ba dan zage-zage ba yanzu ka cire mun kalmomin zagi a cikin kasadin Idris ka cire mun ayoyin alkur'ani da hadisi ka ga wanne yafi yawa zagi ta za ta fi yawa a to wani irin da'awa ne wannan kuma kar a gaya masa su mutane abin da yake damun su wai a ce mutum doctor shi doctor me ne syllabus studies ne fa hmm. karatun syllabus ba shi ne karatu ba hmm. jumping studies ne kai jumping din wannan a wannan semester kai jumping din wannan a wannan semester zaka kwatanta kanka da wanda ya zauna ya karanta littafi daga bango zuwa bango saboda haka shi matsalar matsalarsa kenan bai yadda bai sani ba sannan kuma ya samu mutane sun taru yara yara fa mm. sun taru a gindinsa suna maganganu sai a rika ce kaza kaza kaza kaza kaza don haka ina tabbata maka mu muna son Idris Abdulaziz ya gane ne amma abin da yake kwata kwata ba akidar ahlus sunna bane ba akidar malaman duniya bane hmm. shai eh, kana kawo magana magana ke kawo magana ah, na har an fara kira ma amma wannan zamu shi eh. a ah, inda eh. ba ahlus sunna bane kaga ah, kamar shi Dr. Idris din nan ba wanda ya wanda ya kawo akan facebook kamar malam musa yusuf asadu sunna shi eh. kan facebook da kowa ya san shi da ba wanda ya san shi ne yan bauchi kaɗai wasu eh. ta amma shi kuma malam musa yusuf asadu sunna shi ma ai eh, malamin sunna ne shi kana Dr. Idris da ya yi sunnan ne ko dai ya bari ko dai har yanzu yana cikin sunnan saboda ka ce ba sunna ba ne. Ah, wannan abubuwan da yake yi ba karantarwa sunna ba ne. amma dr idris ina son gaya maka ko bayan da izala ta hadu din nan eh. ya je wa'azin mu na kasa da muka yi a fago can karmar hukumar shirya da ke jihar bauchi ya yi wa'azi a kan mumbarin kuma ya yarda da mu kuma a lokacin sakin hannun muke yi sallama ɗayan muke yi eh. amma bai gane mu yan gargajiya bane sai yanzu kuma duk wannan magana da muke gaya maka ƙwarai ta gaske mun yi wa'azi tare da shi a fago can karmar hukumar cira in kana bukatan kasa din ma yara za su tura maka wa'azin da yayi ya kamata a turo mana wato da ya soke yan shi'a yan shi'a ashe ya taba kai musu ma ziyara lokacin eh, kwarai da gaske wato ashe ya taba bin kusa ya zo kun ya kwarai da gaske kwarai da gaske wa'azi har garin cira barin gaya maka ma eh. har da aka yanka wani kuɗi na taimako da ake da bukata ya ce tun da shi daga jihar bauchi yake bari ya biya wannan kuɗin wa jihar bauchi naira dubu ɗari biyar kuma ya bayar amma wa lokacin ka sani muna sakin hannu fa a lokacin ka sani muna sallama da kuma duk ya san muna yi da shi kwarai da gaske a'a shi ko ya sake ko bai sake ba mu sani ba amma dai ya san muna yi kuma bai ce mana yan gargajiya bai ce mana yan bid'a ba har ya hau kan bambarin mu yayi wa'azi ah, alhamdulillah <clears throat> mun gode mun gode sosai malam dana mun gode a ah, jama'a za mu bude layi kenan dan Allah kai da zaka kira ka tsaya kan topic in ka sauka kan topic kai wa malam tambayan da ba shi ya kawo ya kawo malam nan ba gaskiya za mu sauki ka ba da mu ba bari zan bar malam ya bata lokacin shi ya amsa tambayan ka ba a jama'a na farko dai muna tare da shayi na shek Malam Dahir Umar Suleiman Bauchi kamin jama'a mu fara ɗaukar kiran call assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh shek Malam Dahir Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki ina ma gaisuwa irin ta addinin musulunci tare da babban bakonka a Shek Falhat. kuma ina fatan duk masu sauraron wannan program din kuma Allah ubangiji ya biya mu kowa bukata ah, na ji daɗin gayyatan Sheikh Talhat zuwa wannan farfajiya taka kuma ina fatan a na adalci shi ma dokta ɗin kamar yadda a baya Eh. aka babba shi dama ya zo wannan shafi ya yi maganganu yanzu ma nan gaba in ya samu in ya yarda zai zo shi ma a ba shi dama saboda mai abin faɗa bai kamata ya zamo yana faɗa ba. Insha Allah, insha Allah. Ah, sarki zaki na san ba zai zo ba. Eh. Saboda maganganun da ya riga yi na farko ya yi ƙoƙarin nuna abin da ɓangaren suke yi bid'a ne farko abin da ya nuna kenan. Mm. shi ne sake hannu um, rawani sallama ɗaya wadda sake hannu yin rawani sallama ɗaya eh. su ɓangaren jos a nan mu 'yan a mun yi da su daidai muke da su ok sallama ɗaya ta wasu da dama ba su san eh, ta yi wasu da dama ba su san wasu suna ga kamar ko mun goya musu baya ko sun goya mana baya ko an samu haɗin kai a mun yi ittifaki wannan yana daga cikin unsurul mushtarak tsakaninmu da su. A daidai lokacin da misali shi yake ganin rawani al'ada ce ta larabawa. Hmm. Duk da ya tabbata mala'iku sun yi rawanin ba mu sani ba ko su masu mala'ikun larabawa ne. Hmm. Duk da ya tabbata annabi ya yi rawani kuma ya tabbata annabi ya sake hannu. amma duk da haka sai muna kamar ba daidai ba ne. To hmm. wannan abun ne ba zai iya zuwa ya tabbatar ma duniya ba daidai ba ne shi yasa kaga yau ya ce kari yana tsoron kar ya je a shaƙe shi gobe ya ce a'a mahaifiyarsa ce ta hana shi jibi ya ce a'a so suke idan ya je su da hayaniya a yi kisa wai sai gwamnati ta ki kama su da suka shirya taron sai shi da aka da ya je taron wai sai a kama shi ah, ah. subhanallah so ala ai halin na gode da aka shiga wannan kadami din mm. in yana tsoron kar a shake shi ne kamar yadda ya ce. Eh. yanzu zai iya fitowa a duniya yana cikin gidansa shek alhad yana gidansa sosai sai ka haɗa su jama'a da duniya suna kallo yadda aka ba shi minti goma aka za a ba mu shek alhad minti goma yadda aka ba shi ashirin aka za a ba mu shek alhad minti ashirin za a yi abin ba hayaniya ba komi mm. inda gaske ne gaskiyar yake so inda gaske ne zai iya kare kansa ba hayaniya yake so ba to ya zo a yi wannan a wannan gaskiya ne yana gidansa yana zaune kamar kan malam dara ke gidansa za a saka haka a bashi minti ko ashirin malam dara minti eh, ashirin abu na biyu na ji daɗin abubuwan da suka faru a daidai lokacin da yake zagin izala bangaren Turus. yana ce ba su yarda da musuluncin mutane ba ba su yi kaza ba ba su yi kaza ba sai Allah ya kama shi sai wani abu ya faru na kashe masu maulidi sai fito ya faɗi munanan magana su kuma wanda yake zargin su sai suka faɗi kyawawan magana sai ya tabbata abin da larabawa suke ce ramat ne daɗi hawan sallat mm. ita ta ce ta jefe ni da ciwon da yake jikinta sai ta sulale ta sai zamo abin da yake zagin su shi ne yake aikata wannan da yana ce ba sa bin mutane sallah hmm. yana ce ba sa bin mutane sallah ku tambayi shi da yana bin mu sallah ko mu ba mutane ba ne hmm. taron mu ya hmm. ce mana assalamu alaikum ya mana jaje amma mun san wannan ya sace saboda haka yana son su ne da abin da shi ma haka yake ko kuma a abubuwan da yanzu muke mu'amala da su muke mu'ayasha da su in a da bayan wasu abubuwa ba cikin irin haka yanzu ba haka bane to yana da kyau ya sani abin da yake faɗa mutane suna sa shi suna wayan shi shi mutum ne wadda karantarwar annabi ta yi gabar shi ya yi yamma hmm. annabi yana girmama ru'asa'ul ƙauni shugabannin mutane ko hmm. da ba musulmai bane hmm. shi kuma shugabannin waɗanda suke musulman ma bai mutuntawa ni dan shi'a ne sarki zaki amma wallahi irin kalmomin da yake faɗa ma shek sani a yaji jirgin wallahi azim ba zan iya amfani da wannan kalmar a kan dattijo irin sa ba wallahi ba zan iya ba mm. ba ma shi yana yi in an ce a'a su saboda bangaren malikiya ne to mu ɗauko bangaren salafiyar ga Sheikh Abdul Wahab Imam Ahad bidai ya kira shi to saboda haka Malam Idris yana so ne ya raba mutane da mazhabobi da kirkoki sai kira mutane zuwa da kansa hmm. alhali shi bai cancanta ba halkan wa kulkan wa mantikan duk bai cancanta ba da ba daidai ba ne fankan kalbi ne hatta ilimin da ya je zamo dokta ranar da ya karɓo takarda cewa yi na karɓo shaidan zur Ah, makansa wato shi bai bar kansa ba ma ah, ah, ah, Inna lillahi wa inna Wannan dai shi ne a takaice ina yi ma bakon ka barka da zuwa. Mun gode. Allah ya saka maka da alkhairi. Muna so a ci gaba da zuwa ana wayar da al'umma a cikin abin da ya faru. Wannan masharranci ne yana nufin al'umma gaba ɗaya da sharri. Masha Allah. Wannan shi ne Mun gode. mun gode Allah saka da alkhairi mun gode mun gode sosai mun gode uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola da ke kira kan uh, whatsapp alaikum salam sarki sai zaki barka da kokari barka ka dai kola ya sunan na ke kira da abubakar jiz wanda ke rubuta abu aisha a ah, a a okay naga kana comment okay malam abubakar ko ka mai suna abu aisha to kana tare da shakkan ha akan wannan layi ne wa Sheikh Zaha barka da zuwa kuma barka da kokari. Masha Allah yana jin kai na amsa. Ya barka da kokari ina gaisuwa. Subhanallah. Kokare da gaske. Masha Allah. Kuma mun karatu kuma wallahi an kuma wayar da kai kware da gaske. Mm. Kuma eh, abin da nake ta kuma jin daɗi shine maimaita wanda yake yi cewa da tausayi ne da shi da almajiransa wallahi. Mm, mm. Zaki saboda kamar sun kame tauhidin ma tun bayan sahabbai zuwa har yanzu kamar ba a taɓa yin tauhidi ba sai yanzu suke okay saboda mm. shi yanzu abin da muke fahimta kamar shi ne ma tauhidi <laughs> masha Allah wanda ya zai tsarkake ya gyara ko da ka goyi bayansa idan daga bisani ka dawo ka ce yanzu ka fahimci wani abin da ba shi ka fahimta ba to ba shakka zai dawo ya ce maka jahili ba ka da tauhidi ya saka maka duk wata irin kalma mm. to mm. ba abin da mu ce sarki zaki kai Allah ya saka maka da alkhairi masha Allah baka shi mukabala ta sauko ta a yanzu mukabala ta hau dirin malam talhawai a shirye yake eh malam talhawai a shirye yake masha eh, Allah an ce yanzu dai ba magana mahaifiya ba za ta baka ka fito ba ko da ko barkiya ba za ka fito ba ka zauna zauna cikin ɗakin ka kawai zauna cikin ɗakin ka kawai a tattauna da kai ka baka sani ba sarki zaki yana kallon mu fa yanzu yana ji ba abin da yana saurari ya fi kowa sa wara ka yana yana labe yana kallo wala yana ji eh. dan aka zauna a fitar da mutane kuma na ji daɗi an warware hudubarsa wallahi wannan huduba ko da yake bafa hoto da ma ya faɗa shi na da ba abin da ya faɗa ba gaba ma da abin da malam ya faɗa yanzu Masha Allah, mun gode, mun gode, mun gode, Allah ya saka alkhairi. Allah ya jagora. Amin. Amin. Mun gode, mun gode. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala ba kola kan TikTok. Kola kan TikTok. Assalamu alaikum. Kola kan TikTok. Muna so mu doki kira ɗaya shi malam yayi magana sannan mu ba wasu dama. Kola kan TikTok ka dade. Assalamu alaikum. To bari mu aje ka mu doko mu ba wani dama saboda jama'a da yawa. Ah, assalamu alaikum Malam Buhari. bari mu aje kola kai wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki muna muku fatan alheri da kai da bakon Sheikh Dalha Kantana masha Allah yana jin kai na amsawa malam ina maka barka da zuwa abinda dan dan ce a magana akan maganganun Dr. Idris eh. Malam Dala ya fara ya fara ya fara maganganu gashi yau sai ya kawo bayanan rikon hannu da sakin hannu Hmm. ya kawo kuma ya kawo ya kawo hadisai ya kawo hadisai to hmm. da na so malam ya yi hakuri sauran abubuwan shi malam ya ajiye su a jaka in Allah ya kawo in Allah ya kai mu wani lokaci kaman inda malam Tahir ya faɗa in eh. Allah ya kai mu wani lokaci ai kaga yana tuhuman yan iza eh. da sake hannu a sallah ya tuhume su akan rawani hmm. ya tuhume su akan sallama daya to kamar inda yau kamar yau inda malam tahir ya fara da magana kan hannu da sake hannu kuma ya kawo aya a ya mm. kawo hadisai na mm. annabi muhammad a kai sallallahu alaihi wasallam ya mm. ya kawo hadisai tambaya ɗaya da nake so don Allah malam dalha ya haɗa, a mamu dakta saboda a rinka warware don muna mara addu'an Allah ya sa wannan shafin ya ci gaba da zuwa tunda wannan shafin na haɗa kan musulmin duniya ne haka malam dalha ya ci gaba ya ci gaba da zuwa yana faɗakar da abubuwan da suke na ci gaban addini hmm. to ga tambaya guda ɗaya da ya kamata malam dalha ya mai shi yau ya kawo sake hannu ya kawo sake hannu da ayan Qur'ani hmm. ai da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda nake so malam da malam dalha kawai ya tambaye shi ya kawo a hadisin Annabi ko da ifi ne guda daya akan irin huduman da yake yi <laughs> na jefa masa wannan tambayar ai na tambaye shi ya ce kawo inda annabi yake irin wannan almajiransa su tambaye shi <laughs> <laughs> Alan wannan tambayan akan a madadin wannan shafin ne muke roƙon a mana haka. Abdulaziz, na'am. Eh wannan eh, eh, in eh, kayi naka fresh na ku wannan. Wato shi ba shi ba gaskiya ne to a wannan budadin wasika ne. Abdulaziz muna gayyatan sa. Akan kutuban da yake yi na domin Malam Dalha ya ce ba musulunci bane sam. To a kawo mana hadisi ko da ma da ifi ne a kawo mana wannan hadisi da zai tabbatar da haka kasa maganan ka haka ne gaskiya ne insha Allah eh, ina muku fatan alheri sarki sai magana na na karshe eh. magana na na karshe akan akan maganar mukamala da aka yi magana dama sarki in baka manta ran da ake maganar za a yi mukamala na kira ka nake ce maka da kace program da kace life nake ce ai yanzu tun da zamani ne yanzu kaga ka ka maganar malam Musa Asadu Sunna lokacin da ya tafi wurin lokacin da ya tafi wurin malam Tahir Harbauchi. Bauchi ya eh. same shi suka yi mukamala. ina ga kamar lokacin Facebook akwai ma to bai yi karfi haka ba a ah, eh, lokacin ba ba Facebook yanzu duniya a tafin hannun mu take in ma na tabbatar kamar yadda malam tayir ya faɗa wallahi ba zai zo wannan shafin ba amma ya zaɓi shafin da zai je dan Allah ya zaɓi shafin da zai je a zauna a yi wannan abin da malam tayir na zauna a ɗaki a yi wannan mukabalan da shi malam talhada gidansa a ɗaki shi ma yana gidansa a ɗaki ai ba shi an je wani wuri balle a shafe sa ba na'am gaskiya ne zai zauna a ɗakin shi malam dalha ya kawo hujjojin shi ya kawo nashi saboda wallahi sarki yau akwai abubuwan da na fahimta da yawa akan maganar sallama akan maganar rike hannu akwai abubuwan da na fahimta da yawa da daga cikin waɗanda nake tunanin ko ingancin shi ko rashin ingancin shi to amma na fahimci wasu abubuwa to kuma na yi imani da ban san gaibu ba ba ni kadai bane tunda wannan shafin na duniya ne mm. mutane suna fahimta a kai to a ci gaba da yi a ci gaba da yi malam dala Allah ya kara lafiya kuma mm. Allah ya bada lokacin da da a rinka zuwa kan wannan shafi mai albarka amin amin insha Allah mun gode jama'a don Allah ku ya kuri ku tsaya malam dala wala Allah yana da magana akan kolasin da suka kira sannan mu ba na bismillah shek To alhamdulillah abin da zan ce ni a takaice ni ma ina godiya wa duk al'ummar da suka saurare mu har wanda ma ba su fahimce mu ba. Ina godiya in dai za su kawo kunnen su saurare mu in Allah da wata ran za su gane. Annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa mutanen da suka zazzage shi sun dawo sun bi shi. To muna fata haifin Idris din ma Allah ya fahimtar da shi. In akwai dama abin da zan kara a kai shine maganar rawani. Maganar rawani ba dogon bayani zan yi ba. Eh. Ina iya ci gaba? Eh, a maganar rawani, ok, da wannan ina gani ya kamata ya zo zama topic ɗin kansa. To ba laifi, ba laifi, it's okay, it's okay. <laughs> Ah, assalamu alaikum, kan ah, TikTok. Alaikum salam wa rahmatullah. Ya sunan ka daga nake kira? Eh, sunana Wala Umar, ina magana daga nan ƙasan Ghana. To, mana Umar, kan tare da Shek Dalha akan wannan layi. Wallahi, na ji daɗin wannan topic kwarai da gaske da kuma irin maganganu da ɗan Dalhat ya kawo. Mm, eh, sosai da sosai bambantawa eh, ina karatu gaban wani malami. Eh. Ya kawo mana hujjoji da yawa na tsakin hannu da kuma rike hannu. Mm. Har yake mana bayani a lokacin da annabi ya fi hannu a sallah kamar lokacin hutu lokacin sanyi hmm. a lokacin ne ya fiye rike hannu a sallah amma lokacin zafi yakan saki hannunsa malamin mu yana mana wannan jawaban to alal hakika ni duka biyun ina yi wani lokacin in saki hannu wani lokacin in rike malamin mu duk wanda kai babu laifi kuma alal hakika ni ma na sake gamsuwa ɗari bisa ɗari da wannan maganganun da Sheikh Dalhad ya yi. Sa'annan kamar yadda kuka yi magana cewa mukabala kan gaskiya ne yanzu mukabala duniya tana hannun mutane. Haka Kowa yana ɗakinsa a zaune za a iya yin mukabala a warware duk abin da yake shuha a kan zuciyoyin mutane. Na'am. Na'am. Na'am. Mala Allah ya saka da alkhairi. Sa'annan ni ma ina da wani abu guda ɗaya da ni ma nake so in jefa wa dakta akan maganar hudubar juma'a. To, ashe maganar juma'a nan ya dame mutane da yawa kenan. To, muna jin ka. To, ai, eh, ita wannan hudubar mala, ai ba ita ba ce hudubar da annabi ya ce a bar ko a je a saurare ta. Mm. Eh? Na'am. Huduba kun yi rigima cikin sama da shekara biyar. Eh. A uku ko wata hudu. Eh. Hudu kai wata kana ba a kan shi mm. ba ƙalallahu rasula a kawai rigimar ka da wani kake kawo Boko a duk sati duk abin da wani ya yi ma a karatunka eh. mutum ya ma raddi cikin karatunka sai ka ɗauko shi ka kashi kan juma'a mm. ka zage shi da kai da ɗalibanka ka cimar mutunci. Mm. mala ita hudubar juma'a ana so idan ana hudubar juma'a ma ka ce ma kyakkyawa ba a so mutum ya yi mm. amma mala ana hudubar juma'a wai ɗalibai mamu sukan miƙe a hudubar juma'a su kawo tasu idea wai kuma malam ya ɗora ta cikin hudubar juma'a mm. dan Allah dan annabi wannan wannan irin addini ne a ina aka samu wannan hudubar mm. akwai matsala wannan hudubar gaskiya ba ita ba ce tafiyar magabata hmm. cikakkun ahalin sunna ba irin ahalin sunna da yake kiran kansa ba gaskiya domin shi idan ka tsaya ka duba shi tsab gaskiya ni a tawa fahimtar kwata-kwata baya kan wani tafarki na ahalin sunna ko kaɗan. Hmm. Saboda mai ijima'i fa na malamai abin yadda ne. Eh? in aka ce malamai sun yi ijima'i a kan abu hmm. to yana ga yana da hujja a cikin shi a ba kai ka ce ba ruwanka da ijima'i ba ruwanka da mazhaba hmm. Kai kuma ka zo ka kafa taka mazhabar kana hmm. zazzagin mutane. To ne Allah ya rufe asiri saboda maganganun da yawa akwai mutane na gode Allah ya saka Allah mun gode Allah ya saka maka alkhairi. Insha Allah mun gode mun eh, gode mun gode. Muna godiya ga Sheikh Allah Ubangiji ya bada lada Allah kuma ya bada abin da za a sake dawowa a warware irin wannan. Eh akwai rawani insha Allah za mu zo kan rawani in Allah ya <laughs> Mun gode mun gode mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Kona da kira da Red kan WhatsApp ya kuri tsaya. Eh, assalamu kola <clears throat> kola da ka kira ya sunan na ke kira eh, Abdul Gaffar daga Netherlands okay eh, eh, Holland kenan ko Oh, mun taba gamuwa a Holland ko? Daga Kumasi, ok, daga Ghana. Kumasi, ok, masha Allah. Masha Allah. To, kana tare da Sheikh Dalha akan wannan layi.

take hannu da rika hannu. Very good. Kuma a tashi a gani hmm. ana yin. Mhm. Ok, ka tashi kaga ana sake hannu. Amma yanzu shi ana so a kafur tashi. Da sallama guda, ok? Hmm. Yawa. Wato kai ma tsoro ka ji kan da ake kafur tashi in ta tabbata kafurci ne, tsoro ka ji kan kan ranko ta kama ka ko. <laughs> Ah. tabbas ne a ta shi kai ma ka tashi kaga ana yi ana sake hannu kai ma amma baka taba jin hujja akai wasa ko da an tambaye ka kai ma kana hujja kai ma kana sake hannu ne amma yanzu ka tabbatar da hujjar sake hannu okay mun mu fahimce ka mun fahimce ka na'am mun fahimce eh, ka ah, okay very good okay okay masha Allah Malam Abdul Gafar mun gode Allah ya saka maka da alkhairi Allah sa mu duka mu ta fahimta a insha Allah za mu ai farkon sa kenan da iko Allah akwai rawani da aka tugume su akwai kuma sallama daya kaga duka ba wai ana yi bane a mu ji hujjan kamar kakan da zai ba mu hujja insha Allah za mu zo da shi in Allah yadda insha Allah mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi a eh, jama'a ke ta kishin malam talhaka malam <laughs> <coughs> Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola kan wasa tana ku akuri mur eh kola sunan ka daga nake kira Salamu alaikum kola ya sunan kargan da ke kira. Alhaji Bakura Maiduguri. To Alhaji Bakura daga Maiduguri kana tare da Shak Malam Dalha kan wannan layi. Wallahi na ji daɗin wannan program na tasha nan naka sarki zaki. Allah ya saka da alheri. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala malam talha kai ma Allah ya saka ma da alkhairi Allah kuma ya kara ba mu ikon fahimtuwar haɗin kayan da ake bukatan ya haɗe kanmu akan addinin musulunci guda daya. wallahi na ji daɗi sosai ina bibiyar wannan tasha na ka kullum kullum amma na ji daɗi sosai mm. a kan wannan Allah kuma ya kara ba malam tala dama ya kara dawowa wannan tasha shi kan wancan malam Idris ba zai taba ya zo wannan tasha na ka ba wallahi. An da mu muka rene shi kuma manta? Eh, Allah ya <laughs> ah, gaskiya ne. na ce maka shi ya haife shi Ya kawo muka rene shi bai kai ya sallame kansa ba shi ya sallame kansa. Ah, assalamu alaikum ah, WhatsApp. Na kola ya suna kargan da ake kira? Kana yana kira Daga nan Sudan Sokoto. Ya sunanka? Hallo Rabinu Malik. To masha Allah kana tare da Sheikh Malik a eh, akan wannan layi Malam Malik. To masha Allah abinda ne ce Allah ya saka wa Malam Amin amin daga muryanka Malam ɗara yana jinka. Eh Allah ya saka wa Sheikh Malik Talha da mafificin alkai. Amin. ya yi bayani tiryan tiryan kuma bayani ya fita fatan dai Allah ya saka masa da alkai. Amin ya rabbi. nan muna yana matuƙar farin cikin sake dawo wasu ya bayani akan rawani a da hujjojin rawani. Insha Allah. Lalle insha Allah kuma ina mai fatan alkai. Jama'a za mu da kira na ƙarshe ku yi hakuri malam kuma ya samu dama ya huta ku yi hakuri. Bayan wannan don Allah ba zan da kira ba kuma kowa ya hakuri. Bayan wannan ba zan da kira ba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kona. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wa Na, kola ya na kira? Sunana Tijjani Ahmed. A a babban ba eh eh malam Tijjani kana nan kenan kwana da yawa. Wallahi. Ina ka shige haka. To ayyuka dai malam. To Allah Allah Allah ba mu arziki mu huta da ayyuka. Amin amin. Eh, to kana tare da shakka. Muna yi ma malam barka da zuwa fili. muna yi malam barka da zuwa Allah saka da amin amin amin amin ya rabu yawwa mun ji duk hujjoji da aka kawo kaga irin wannan sarki zaki wannan matsala eh. na riƙe hannu da da kafin eh. Ka kaga kamar mu ni dan darita ne musamman kuma ni na ta mu da muka taso kakannin mu suna cikin hannu wasu haka kaga iyayen mu wasu ma cikin hannu duk da hujjar kaga wannan kamar yadda malam faɗa haka ne gaskiya kawai hmm. shi dr idris ko ban son zai kira shi sunan da ake kira dr idris shi matsala shi kawai ani tun da ya fara zakin ka gani dai nan dari kan. Eh. amma tun da ya fara zakin shi ne professor shai fantani ba eh. tun daga ranar na dawo rake shi na san wannan mutumin kai <laughs> yana da matsala <laughs> wallahi na'am to mun gode wa Allah Allah ya saka mana kaga kam musamman wannan abu kaga shek shek Ahmad Tijani eh. radiyallahu ta'ala shi sake hannu yake Okay. Amma da shi Ibrahim ya sai ba rike hannu yake yi ba. Yana rike hannu gaskiya ne ba basu kafurta juna gaskiya ne. Shehu Tijani na sake hannu, Shehu Ibrahim ya rike hannu amma Shehu Ibrahim ai bai kafurta Shehu Tijani ce masa yana yana sake hannu ba gaskiya ne. To kaji eh. to malamin su nake to kaji. Na'am na'am na'am. To shi yasa mun gode kwarai Allah saka saboda kan ba ta lokaci jama'a sun mun gode mun gode Allah ya da Allah ai malam magana ya zuwa insha eh, Allah insha Allah insha Allah masha Allah mun gode to jama'a alhamdulillah ba za mu da kira ba ko ya kuri insha Allah insha Allah mun gode mun gode masha Allah jama'a don Allah masu kira ku yi hakuri ku yi hakuri malam ya huta kun san farkon zuwan malam ke ga ka ku wahalar da malam shi yasa ku yi hakuri na ga jama'a kowa na cewa malam ya kamata ya dawo an gamsu da bimana hujjojinsa da kuma karatun da malam ya yi alhamdulillah kun ga wannan shine karatu abinda muke gaya wa jama'a malam ya zauna ya yi karatu kusan awa ɗaya muka bude layi ko so ɗaya baka ji malam ya yi zage ya ce uwaka ko ubanka ko ya ce wa wannan jagili ko ka ji malam ba inda malam ya yi zagi kuma jama'a sun gamsu ba zage-zagen ka zai sa a gamsu da zancen ka ba ba zage-zagen ka kuma zai sa jama'a su so karatun ka ba malam bai zagi ko ɗaya ba amma kana ganin kan da jama'an duniya eh, wasu daga turai suka bugo wasu daga najeriya wasu daga ghana wani ma daga kotono ya bugo duka suna neman dawowar malam su samu gamsuwa sosai wannan topic da ake yi kamar kan da muke magana muka yi magana da farko wanda yaron da ke ƙasa da shekara ashirin da sauransu wallahi yawanci bai san yawancinmu bai san rike eh, sake hannu ma musulunci ba ne ya tashi ya ga kawai ana rike hannu ne bai sani ba she yanzu she a ga malami ce ai wanda suke rike sake hannun ma bid'a ne sa'annan kuma kan da ake karantar da jama'a ce musu bid'a ana nufin bid'a kullu eh, ya sunan shi na eh, munasatin bid'a ko wa kullu mm, dalala wa kullu dalala fi ne yana ganin cewa ai wannan mai sake hannun ai dan wuta ne kafuri ne ko da ba ce masa kafuri ba an riga an define masa abinda da bid'a take nufi shi yasa mun gode malam dala sosai yara matasa ku gane sake hannu baya cire cikin musulunci sa'annan kuma baya bidiyantar da kai sa'annan ƙarshe magana da aka wurga ka hatti shin sallah hutuba da ake yi ya zama na cewa magana na fitowa ciki kuma a saka audio da sauransu malam yana neman hadisi ko da ifi ne ba ko da ifi ne ana neman wannan hadisin ita ma a tabbatar cewa wannan sallan tana ciki ko ba ta ciki malam ya ce in dai wannan ba samo magabata hadisi ko kuma hadisi a kai ba duk wanda ya bi wannan sallah duka ranko ya kama shi to jama'a za mu tsaya nan malam zai mana ta'aliki ya mana ta'aliki ke kuma ya mana addu'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek wa rahmatullahi wa rahmatullah da shek To alhamdulillah ni ma ina godiya ma duk jama'an da suka saurare mu amma uwa uba kai da kake da wannan shafi na kake amfani da shi don wayar da kan al'ummar musulmi fahimtar addini. Sannan kuma ina tabbatar wa 'yan uwa musulmi dama ban da wani aiki sai da'awa. Mm. Yanzu haka da muke magana nan da kai na zo Zaria kuma daga Zaria na fito ne daga musabaka kuma daga nan zan wuce gida. Mm. Amma ko akan hanya aka kira ni a irin wannan nakan ɗauka kuma amsa da abin da na sani. sannan na biyu da na uku abubuwa da yawa wanda nake son ai magana a kansu duk lokacin da aka neme ni matakar da ina cikin halin lafiya da dama zan amsa kuma za a yi ba sai an roke ni ba wannan wajibi na ne ma gabatar da wannan program in an bani dama saboda haka na gode kwarai da gaske wa jama'a kuma wallahi wallahi waɗannan hujjoji da na faɗi akan sakin hannu kaɗan na gaya maka ban faɗi komai ba akwai abubuwan da na so in faɗa amma dai khairul kalami ma kalla wa dalla saboda haka tun da na faɗi kaɗan ɗin kuma Allah ya sa mutane sun fahimta kuma sun gamsu to na tsaya haka nan kamar yadda muka yi maganar littafi kuma an ma gama bugawa yanzu sai ka gaya mana hanyar da zamu bi mu aika maka da kwafis ba ma kwafi ɗaya ba saboda za ka ba ma wasu in Allah ya so ya yarda Mun gode. Wannan shi ne abin da zan ce ina godiya Allah ya saka da alheri kuma Allah ya bar zumunci. Za a karbi ko dai a ina za a karbi shi nemi wanda zai samu karbo muna. Ko a Abuja in kai magana za a bashi in kai magana a Lagos za a bashi in ka ce a Bauchi za a bashi. In ka ce a Zaria ma za a bayar. Insha Allah zan a Bauchi. Insha Allah. To ba laifi to in ka gaya mana wanda za a ba za a aika masa. Insha Allah she malam she ai mana eh. guda wanda mu eh. ko kai mu je mu ba wa Idris Abdulaziz shi ma tsarabar ba laifi ai za mu bayar har gidansa ma mun muka yi neman aika masa a masha Allah shi kenan eh, duk wani malami za mu bashi saboda su samu su yi magana a kai ba boyewa muke yi ba eh, ina godiya Allah ya bar zumunci kuma Allah ya kara zumunci Allah ya kara ɗaukaka wannan shafi naka ya kuma karfafa haɗin kan al'ummar musulmi akan gaskiya ya kuma taimake ka akan abubuwan da kake da sauran 'yan uwa musulmi shi ma idris abdul aziz abin da muke fahimta sanar da shi ka ba shi ikon gane gaskiya da dawa kanta domin abubuwan da yake din nan ba shine wa'azin tauhidi ba ba shine wa'azin sunna ba ba shine manhaja ta magabata ba kuma dole mu gaya masa don muna kaunarsa ne muke gaya masa bai tsare mana komai ba zagin da aka ce yana wa Sheikh Saniya Sheikh bai ma san yana yi ba wallahi sarki zaki ina rantse maka da Allah ko jiya jiya ko shekaran jiya kai da magariba muna tare da Sheikh Saniya sai da musu addu'a duka yace duk ba su gane ba ne in kaga mutum yana zage zage bai gane ba ne ina musu addu'a duka Allah ya ganar da su wallahi wallahi sai da musu addu'a duk masu zagin nan yake ba su gane ba ne saboda haka shi malam bai ma san yana yi ba ai Allahumma zidna wa la tanqusna wa karimna wa la tahinna wa adina wa la tahrimna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin alhamdulillah rabbil alamin na gode sarki zaki to sai shek mun gode mun gode Allah ya sa Allah Allah a gaida gida